ki gane me ake faɗa ba sai ranar da mala'ika ya zo je karɓi ranki ba za ki gane kin halaka kin taɓe ƙuruciya ta yaudare ki sha'awa ta an ki kwaɗayi ya zai sa a motar da na sani billahi lazi la ilaha sai ranar da aka ɗauke ki a makara sai ranar da aka tora rani mala'iku suka shigo suka ce man rabbuki wa ma diniki wa ma ki? sai ranar da aka ce me kika aikata menene sana'ar ki? ina ayyukan ki na alkhairi kika wai ga dama babu kika wai ga hagu babu ranar da zaki gane baki da wayo ke shashasha ce baki da hankali ranar zaki gane duniya masiba ce bala'i ce ranar zaki gane a rudu kike ranar zaki gane kin cutar da kanki ranar zaki ce ya wailata ya kai cona tiktok ina ma abota fasikanci da fajirci na tiktok ina wayanda suka raina Allah a tiktok masu rawar iskanci na tiktok ina matsiyatan tiktok ina fasikan tiktok ina fajiran tiktok ku gaya wa kanku gaskiya Allah ba abokin wasan kowa ba ne Allah baya son raini wannan fajircin da 'ya'yan hausawa suka karba da wannan fasikancin billahi allazi la ilaha illa huwa wa huwa inda azim suna kallon sa ne abu mai sauki ai za a sanni ko zan yi suna ko zan yi kwastoma fasikai ki kalar iskancin da kika ga dama wallahi kankani daga cikin halittar Allah in aka sa ya dame ki kin shiga uku da za a ki da sauro zai sa kirame dukkan jikin nan naki ya lalace ya rikice ya taɓarɓare ya zama kin koma a bar tausayi ba a sha'awarki kafin kai fa an yi makiɗa mata 'yan iska da suka shahara sai da suka koma suna yin ba hayarsu suna ci da bakin su. sai da suka wulakanta ba za a siye su ba ko da naira ɗaya ko da 'yar fitika ko da silai da sisi ko kabo da taro billahi lazi la ilaha illa huwa ba mai siyan su sai da suka koma bara sai da suka kaskanta sai da suka tozarta suka halaka halakar da kanshin da da suke na fasikancin da suke sa turare iri-iri ya koma gwari da ɗoyi wannan a duniya kenan fallar kafin aje lahira da Allah ya ce lahum fid duniya khizyun wa lahum fil akhirati azabun alim ku gane ba morewa ba ce ba cinyewa ba ce ki tuba ki daina ki gyara wannan nasihar da wa'azin ba za ki gane me ake faɗa ba sai ranar da mala'ika ya zo je karɓi ranki ba za ki gane kin halaka kin taɓe ƙuruciya ta yaudare ki sha'awa ta an ki kwaɗayi ya zai sa ki a motar da na sani billahi la ilaha illa huwa sai ranar da aka ɗauke ki a makara sai ranar da aka tora rani mala'iku suka shigo suka ce marar buki wa ma